الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 27 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam ta 1437 wadda ta yi daidai da ranar biyu ga watan bakwai shekara ta 2016 ta miladiya yau ne insha da za mu rufe karatunmu na azumin wannan shekara na tafsirin alkur'ani a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano da muke roƙon allah ya ƙara masa tsari da albarka da yawan arziki a kamar yadda muke yi alkawari cewa yau za mu rufe karatun nan saboda muna so mu tabarruki da alkhairin da allah ya sanya a cikin ranakun da ya fi so wato ranakun mara kuma wannan rana ce ta mara mun so a ce a gobe ne muka muka rufe karatun namu don mu da ƙara samun damar albarkar ƙara karatu ɗin to amma muna tafa'uli muna wato neman alkhairi da wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah witrun yuhibbul witr Allah mara ne kuma yana son mara a saboda haka muke neman albarka da alherin da ke cikin wannan magana ta manzon Allah sallallahu wa salamuhu alaihi kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyi wannan ya ce menene matsayin fita daga makka zuwa mina da kuma daga mina zuwa arafa daga muzdalifa zuwa jamarat a ranakun takwas da tara da goma ga zulhijja kafin ketowar alfijir ah, wato saboda wannan abin da ake yi ma alhazai ne wato abin da suke ce ma tafwij tsarin wato fita zuwa ga wuraren ayyukan hajji jama'a jama'a wannan tsari ne da hukumar hukumomin saudiya suka fito da shi wanda suke kula da sha'anin harkar aikin hajji waɗansu su wato akwai ayyuka na hajji da suke wajibai akwai waɗanda suke ba wajibai ba wajiban nan kuma an kayyade su da lokaci waɗanda kuma suke ba wajibai din ba ma an kayyade su da lokaci to waɗanda suke ba wajibai ba babu laifi idan mutum ya saba da lokacin fitar su yana daga cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fita daga makka zuwa mina a ranar takwas ga watan dulhijja a lokacin walha je ya samu sallah a zahar da la'asar da magariba da isha to imam malik yana cewa makruhi ne mutum ya fita kafin wannan lokacin wato a kamar da daddare kafin sallar asuba ko kuma ranar bakwai ga wata saboda yin haka saba ma sunna ne to amma wannan wanda ya ganganta yin haka ba bukata ce ta sanya shi haka ba shi ma kuma wannan waɗansu daga cikin malamai sun ce babu komai domin wannan fita sunna ne domin an rito daga hassan al-basri daga cikin tabi'ai da kuma wani <clears throat> shi ma daga cikin malaman tabi'ai wanda ban rike sunansa ba amma dai na kiyaye hassan al-basri yana daga cikin waɗanda suke akan wannan cewar babu laifi idan mutum ya fita mina ranar bakwai ga wata to balantana kuma idan bukata ce ta sa yanzu yadda alhazai suke zuwa miliyan biyu a ce ga baki ɗaya ana so su fita daga walaha zuwa kafin sallah a zahar su kai mina kasan ba zai yi ba ba zai taɓa yiwuwa ba mota nawa ake bukata mutum miliyan biyu ka kaddara kowace mota tana ɗaukar mutum hamsin mutum miliyan biyu idan za ka raba miliyan biyu a cikin hamsin nawa kenan mota ɗari hudu fa ake magana wace wani ma ɗari hudu sun mafa haka ku raba masu lissafi miliyan biyu ku raba ta cikin hamsin ana maganar dubu ɗari hudu ne saboda haka idan kowace mota za ta yi dubu goma kana bukatar mota dubu arba'in ta yi sawu goma kafin ta ɗauke wa'annan mutane ba ga ba abu ne mai yiwuwa ba saboda haka dole a ɗauki lokaci mai tarin tsawo don mutane su isa zuwa don haka ake fita tun cikin dare ranar bakwai ga wata haka zalika a arafa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi arafa daga mina da wato bayan wayewar gari bayan walha ta dago to shi ma idan aka ce sai gari ya waye sannan za a so mu tafiya arafa waɗansu ba za su kai arafa ɗin ba sai bayan an riga an yi sallah a zahar da la'asar wataƙila ma la'asar listayi kafin su kai arafa saboda haka maslaha ta sa ake sanya motoci su fara motsawa tun kafin wato hudowar rana tun cikin dare bal akwai waɗansu ma da ba sa zaman mina ɗin daga masaukansu a jidda ko daga sun sauko a jidda sai su wuce arafa ga baki daya saboda shi kansa saboda yanda yanayin tafiyar yake to waɗannan abubuwa a duk wani abu na sunna na aikin hajji mutum ya kokari ya samu amma idan yanayin tsari ya sanya shi bai samu ba babu komai kada hankalinsa ya tashi a cikin wannan ko ba ɗauki wayannan matakai ba jama'a sai da malamai suka yi fatawa akan haka amma barin muzdalifa zuwa mina barin muzdalifa zuwa mina shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauƙaƙe ga masu ga masu larura kan idan wato sun ɗan zauna sun yi sallah a sun huta a zalifa masu larura kamar wanda yake da marasa lafiya ko masu nauyi kamar mata ko yara ko dattijai to zai iya barin muzdalifa ba tare da ya kwana a muzdalifa ba ya taho mina domin kafin mutane karfafa su zo sai su su samu su jifan su sannan su wuce maka to shi ma wannan idan tsari ne ya kawo haka kan cewa kana cikin tawagar da dora ga lokacin da za su tafi ba za ka iya barin wannan tawagar ba babu laifi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi izini ga masu uzuri saboda ka duk wanda yake da uzuri shi ma izinin zai hau kansa kuma fita tsarin barin mina uzuri ne dan ba abu ne abu ne wanda aka tilasta maka me uzuri abinda baka da zabi akan yinsa sa shine uzuri to yayin da aka tilasta maka bisa doka da tsari wanda hukumomin aikin hajji suka fitar wanda ya kuma wannan yana daga cikin maslaha domin umarnin waliyul amri ne abinda shugaba na hajji yake yi wanda ake ce ma waliyul amr wato majibinta al'amura na musulmi abinda suka yi dukkaninsu ana rataya su da maslaha ne ka'ida ce ta malamai da suke cewa tasarrufin ra'i manutun bilmaslaha dukkan tsare-tsare da shugaba yake yi ana rataya su da ana ɗaukan su a cikin al-masalihul mursalani wato maslaha da shari'a ta karɓe ta da haka wannan uzuri ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya izini ga masu uzuri babu laifi da jami'an aikin hajji kan idan an ba su dokokin su sanar da alhazansu wani lokaci jami'an suna jin tsoro to ba suna jin tsoron sanarwa to ba wani abu ne yake sanyawa ba saboda ba sa daukan malamai tare da su eh, amma wato ba ba ta fuskar ko a bambadanci ba amma ta fuskar a faɗi gaskiya a lokacin da aka sanya sarkin kano allah ya ƙara masa imani da lafiya amirul hajji bara da aka kawo waɗannan abubuwan malamai ya tara da malamai da jami'an aikin hajji aka ce to ga waɗannan abubuwa ga tsare-tsaren nan suna da baka a cikin shari'a malamai suka yi fatawa akan waɗannan abubuwa da baki ɗayansu aka ɗauki matsaya saboda haka kaga jami'an aikin hajji idan tun da abu ne wanda yake na ilimi ko malamai sun yi fatawa bai kamata ya zamanto ana cikin wata damuwa da matsi akan wannan ba a sanar da alhazai a nuna musu babu komai kuma malamai waɗanda suke suna yin bita a sanar da su cewa wannan fatawa ce ta malamai kuma fata wannan an rubuta ta bara an rubuta ta an yaɗa ta an buga ta a hausa da larabci da turanci da yarbanci ba domin dukkan mutane su sani a na tsawaita akan wannan amma ina ganin saboda wanda ya wannan tambayar la'alla daga alamar takardar jami'i ne da yake da alhakin aikin alhazai a kansa kuma Allah ya saka masa da alhairi haka ya kamata wanda yake da amana ta al'umma a kansa ya zamanto yana so ya san menene wato a menene hukuncin Allah ya nemi fatawa domin a sanya shi akan hanya idan mutum ya yi tafiya ya bar mahaifansa a gida shin akwai wani adadi na watanni da shari'a ta bashi dama kada ya wuce haka a'a mahaifa ba su da wannan cewar in ka tafi neman arziki a ka je neman arzikinka amma kuma abin da suke bukata na ɗaukar nauyi da yi musu ihsani ka rinka yi idan zaman da aka zai sha makance tsakaninka da saduwa da su wato da yi musu attawasul ne sada zumuncin su to sai ka kayyade gwargwadon wato alma'aruf ba a sanya wani kaidi ba ba kamar matar aure ba ce. ita matar aure tana da bukata a gare ka wanda iyaye ba su da wannan bukatar ba kawai bukatar ciyarwa ce take da shi a wajenka ba shi yasa aka kayyade da cewa wata hudu ne abin da aka ba mu mutum ya nisa ya rabu da iyalinsa idan wata hudu din nan suka zo to mace za ta iya kai kara cewa an shiga haƙƙinta a lokacin alkali ya lizinta masa kan cewa ya dawo in ba zai dawo ba kuma ya sake ta wannan daga ayar ila'i aka ɗauki wannan lillazina yu'luna min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wannan asali ce da malamai suka ɗauka a wajen wannan matsalar. to su ka iyaye sabanin haka ne su sha'anin tawasul abu ne wanda yake al'ada za ta kayyade alal misali ba a ce kullum sai ka je ka gaida iyayenka ba ko kuma aka ce ka'ida shine duk kwana uku ko duk kwana bakwai ko duk kwana arba'in ko duk wata daya ba faɗa ba abu ne wanda yake komawa ya zuwa ga al'ada gwargwadon abin da za a ce wannan mutumin yana kyautatawa bai yanke ma iyayensa ba bai kaurace musu ba bai watsar da sha'aninsu ba saboda haka duk irin waɗannan wanda kaga duk abin da shari'a ba ta sanya haddi ba iyaka to ta mai da shi zuwa ga hukuncin al'ada eh kamar yana shi ga to ai kaga al'adar ita za ta kayyade al'ada ga wanda yake kusa daban da al'ada ga wanda yake nesa ko ba haka ba yanzu wanda suke a gari daya idan suna ganin a bisa al'ada in yi kwana uku bai zo wajensu ba za su rinka cewa kwana biyu ba mu ganka ba to ka kwana uku yayi kaɗan ko ba haka ba amma wanda yake a abuja ko kuma mu ce habuja kamar yadda hausa ke faɗa eh, wanda yake habuja yana buƙaci a idan zai rinka zuwa duk sati zai rinka sa kansa cikin gararin hanya a wannan bisa al'ada zai zamanto akwai takura idan koda sun nuna kan cewa wannan satin baka zo ba wannan satin baka zo ba in ya nuna musu irin gararin hanya suka gamsu yana zuwa cikin sau ɗaya duk sati biyu kuma wannan yayi to babu wani ba a cikin wannan almuhim da abin da a cikin shari'a ba a sanya masa haddi ba to ana mai da hukuncinsa zuwa ga al'ada wannan ka'ida ce da shekul islam ibn taimiyya yana yawan nana tata a babi da dama na ilimi kuma ka'ida ce sallama a sallamawa sannan wanda ya ce na kasance duk sanda zan yi aikin alheri sai na jiriya za ta shiga sai na fasa don Allah menene mafita mafita ka daina fasawa domin wanda ya bar aiki don riya ya yi riyar kamar yadda ibn rajab ya faɗa a cikin abin nan jami'ul ulumi wal hikam sharhin arba'unan nawawiya a sharhin hadisin farko wanda littafi ne mai muhimmanci na tarbiyya da ya kamata ɗaliban ilimi su kula da shi da malaman makarantun islamiyya da suke koyar da yara a makarantun islamiyya da kuma suke koyar da mata su kula da wannan sharhi su rike shi saboda littafi ne na tarbiyya da yake nuna yadda ya kamata mutum ya tarbiyyantar da kansa kuma ya tarbiyyantar da waɗansu barin aiki don riya riya ne maganin riya ka yaƙi zuciyarka ka shiga da ikhlasi abin da ya zo daga baya babu komai in matsawar dai kana kawar da shi domin shi kansa kawar da riyadin ita kanta ibada ce Allah kuma ya ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana masu yin kokari a cikin sha'aninmu wato a cikin bautar mu da sannu za to wallahi za mu shirya to hakika lallai tabbas za mu shirya da su ya zuwa ga hanyoyinmu to kaga Allah zai Allah zai shiryar da kai zuwa ga hanyoyin shiriya yayin da kake kokarin yaki da riya amma idan har wato riya ce take hana ka aiki wannan ya nuna ka zaman tori bataccen riba ka zaman tori bataccen shaidan kuma ka bude ma shaidan kofa tabbatacciya ne ne raba ka da Allah domin har zai saka ka daina aiki wai da da'awar cewa wai kai ikhlasi kake to shi kai ikhlasi yaushe za ka yi ikhlasin da baka yi aikin ba saboda aka ba wannan ba shine solution ba wannan solution ne wanda shedan ne ya gaya maka shi kuma irin yadda shedan yake so kenan kaga ya dan kwafar da kai baka aiki ana sadaka sai ka ce a'a ai ba zan yi ba in ma ne za a ce riyaci ce sai ka yi bayan kuma gashi Allah ya ce ai sadaka a asirci ai sadaka a bayyane ai Allah ya san akai sadaka a bayyane riyar za ta iya shigowa amma duk da haka yace ai a bayyane saboda aikin shi shi aka fi so bisa barinsa sannan yace Allah ya ƙara wa malam lafiya amin da wannan addu'a a dan Allah ya halitta mutum ya ranci bashin banki mai ruwa ya yi aure saboda ni karamin ma'aikaci ne kuma ina tsananin bukatar aure to yaushe za ka biya wa ya gaya maka ana biyan bashin banki shi bashin banki abinda mutane ba su fahimta ba bashin banki ba a yi shi don ka biya ba ba a yi bashin banki na riba ba don ka biya an yi bashin banki ne don ka zamanto bawan banki ba a yi shi dan ka biya ba dan kai ta biyan kudin ruwan ne amma shi uwar kudi ba ruwan su ka kyale kawai kai ta biyan uwar kudi ai kai ta biyan uh, uh, kudin ruwa kuma yanda Obasanjo yake cewa ne yace dudu dufa Najeriya abin da ta karba Najeriya abin da ta karba bashi biliyan biyu ne na dala ta biya biliyan goma sha shida amma aka ce har yanzu akwai sauran biliyan ashirin a kanta daga biliyan biyu yace saboda haka in za ku tambaye ni menene ya fi komai zalunci a duniya sai in ce bashin banki da ruwa inda ba don an ce an yafe kaga wai me aka ce sai aka ce an yafe ma Najeriya ko lokacin Obasanjo aka ce an yafe ma Najeriya bayan fata biya miliyan biliyan goma sha shida wai aka ce an yafe wai ya fi ya ce ma ake bai wato kamata ya mu ce jazakumullahu kaina saboda haka kada kai wannan ba magani ba magani bane ba hanya bace ba solution bane ka karɓi bashin banki kai aure ba solution bane karka zo kai irin karka zo kai irin waɗansu samari ba a nan ƙasar ba ce ba zan faɗa a ƙasar da suke ba sai su je su ci bashin mota su sayo mota bashi su je su sayar da ita su samu kuɗi su sake cin wata motar bashi su sayar da ita su karya ta su sayar da ita su samu kuɗi sai su tattara sai su je su biya sadakin aure idan suka biya sadakin aure matar ba ta iya girki ba saboda haka abinci a gidan abinci za a saya ta iya wanki ba saboda haka kayan saboda haka tufafi za a je a rinka kaiwa wajen mai wanki ne ba abin da ta iya sai shayi kudin abincin da za a saya kudin abinci yana da exercise book a kanti zai je rinka karbo bashi saboda haka daga an biya albashi mai bakala Ah, a ba ba me shago ai ba supermarket ai ba sa ba da exercise sai shago mai shago zai karba mai zuwa abinda mai kantin karin kumallo zai karba mai kantin abincin rana zai karba ga mai gidan haya zai karba tuko mace tana zo mai gidan wanki zai karba saboda haka ki ɗaya albashin ya tafi wajen wannan yana zaune da mace sai shayi kawai ta iya saboda haka ba za a daɗe ba sai gargin rigingimu sun taso na aure kada ka irin wannan wannan ba tsari bane a la a shari'a wala a fannin tattalin arziki na'am yaya zai yi to aka ce yaya zai yi wannan akwai amsa biyu akwai amsar faƙihi akwai amsar economist eh, amma amsar malamin shari'a zai ce wal yastafifin ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli wanda ba shi da hali ya kame har sai wadata ta zo masa daga Allah sai ya zai samu wadata man yasta'fif yu'iffahu hulla, wanda yake neman kariya Allah zai bashi kariya saboda aka yi ta addu'a Allah ya kawo budi kuma ya ta kokari <laughs> to duk ga baki ɗayan ku masu neman aure nas'alullahi al-azim rabbal arshil azim وبوجهه الذي أشرقت له السماء وبنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات الله يا أزرت دكا من من ده ما ده أبن زي اوري rufewa addu'o'in da zamu yi na rufewa akwai bukata ta aran mamalan sa'idu suwa muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sufinsa maɗaukaka. Allah biya masa bukatarsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad a tambaya kuma amsa ta malamin ta tattalin arziki amsa ta tattalin arziki to ni ba malamin tattalin arziki ba ne. amma daga cikin abin da zai yi sai ya tsaya sai ya duba yana da aiki ko ba shi da aiki yana da hanya da take shigo masa da kuɗi ko ba shi da hanya domin shi aure expenditure ne kashewa ne saura ka ya duba ya ga ta ina kuɗi suke shigowa ya duba kuma ya ga ta ina suke fita yanzu shi zai aure zai samu ƙarin ta inda kuɗi za su fita to wani tanadi ya yi na yanda hanyoyin da kuɗi za su shigo domin ta inda za su fita ya rinka samun ta inda zai rinka fitar da su Hmm? sai ya tsaya ya duba ya ga waɗanda hanyoyi ne ake in ya ga hanyoyin sai ya ga hanyoyin samun waɗanda iri ne me yake da shi wanda yake zai iya samun ta waɗannan hanyoyin sai ya shiga intanet ya hira da mutane da 'yan kasuwa da masu neman ma mutane aiki da abubuwan da gwamnatoci suke yi da abubuwan da masu hannu da shuni da kamfanin nuka da kuma bankuna waɗanda suke sun dace da shari'a na abubuwa da suke yi wanda yake za a bama mutum abin da zai karfafa jarinsa duk ya duba waɗannan sannan sai ga abin da ya dace da shi ga kusa-kusai nan ana yi na koya wa mutane hanyar da mutum zai kafa kasuwancinsa na kansa na babban bankin Najeriya ne suna yi gashi nan nan makwabtanmu ma a dawaki da suke yi da irin su bank of industry su ma suna yi to ka gani to irin su kenan kasu nan wanda suka yi abin nan kuje ku sami irin waɗanda suke shiga su shiga su leko a nan su leko a can suna jin abubuwa sababbi kasan yawanci idan suka sai su gum da bakinsu wai kar a yawa in aka yawa za a rasa to ba haka bane ka gaya mutane kowa rabansa zai samu eh. saboda haka ta wannan ita ce jawabi ta al <laughs> sannan tambaya ta ƙarshe mahaifinmu ya yi aiki da gwamnatin tarayya ya rasu yana aiki bayan rasuwarsa an biya mu haƙƙinsa gaba ɗaya a ciki hadda insurance ina mafita Allah ya gafarta masa Allah ya haska kabarinsa insurance da aka bashi a wato a za ku yi lissafi insurance da aka bashi da ya hada da juzi'i wanda yake halal ne na abin da yake shine ya tsururi kuma abinda duk ya samu ya samu ya mallaka in ba ya tabbata cewa haram din ta ayyana a ciki kun santa ba to ku abinda kuka samu na gado halal ne a gare ku saboda haka babu komai wannan halal ne a gare ku sai dai idan za ku iya warewa kun san cewar wannan abun ba haƙƙinsa bane kamar alal misali su pension fund administrators din za su iya gaya muku cewa kasansa na interest da ya samu gashi ku sai ku ware wannan kasan na interest ku bayar da shi sadaka domin wannan shine zai zama to tsantseni da tsarkake dukiya amma idan ba za ku iya tamyizinsa ba to mu'amala shine wanda yake halal shine galibi akan dukiyarsa babu laifi dukkan sauran dukiyar za a ɗauke ta akan halacci idan ba za a iya idan ba za a iya tantancewa a watsar da haram din ba wallahu ta'ala a'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئن لهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون to Allah maɗaukakin sarki ya a cikin waɗannan ayoyi guda biyu ya ce wallazi na hajaru to kuma waɗanda suka yi hijira wato suka bar gidajensu da ‘yan uwansu da garuruwansu fillahi a cikin sha'anin Allah wato a cikin tafarkin Allah shine wato a cikin tsira da addinin Allah su ne suwaye waɗannan su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma duk waɗanda suka yi koyi da su ha Allah ya naɗe ƙasa domin hijira ba ta yankewa duk lokacin da halin yin hijirar ya zo to hukuncinta yana nan min ba'di ma zulimu wato sun yi hijira don su tsira da addininsu a bayan da aka aka zalunce su wato da cutar da cutarwa da mushrikai suke musu a cikin kawukansu da dukiyoyinsu da mutuncinsu Allah ya ce lanubawwi annahum to wannan shine jawabi lanubawwi annahum fi dunya wallahi za mu saukar da su a rayuwar duniya kyakkyawa za mu saukar da su kyakkyawa to saukarwa kyakkyawa ma'ana wato za mu saukar da su a gida wanda yake kyakkyawa shine gari wanda yake za su samu izza a ciki za su samu ɗaukaka za su samu darasawa ko kuma za mu saukar da su sauka wadda take kyakkyawa wato a karɓe su karɓa wanda yake na karamci saboda albarkacin abin da suka yi na sun yi hijira saboda Allah wala ajrul akhirati akbar kuma tabbas hakika ladan lahira ita ce aljanna akbar ya fi wannan abin da aka gaggauta musu na kyakkyawan masauki da kyakkyawan sauka da kyakkyawan gida a duniya laukanu ya alamu ina ma da a ce sun sani ina ma da a ce sun sani suwa ina ma da mushirkai da suka cuce su sun san abin da zai faru gare su da suka sa suka kore su daga gidajensu da sun san abin da suke musu kenan suna tura su zuwa ga ɗaukaka da ba su yi wannan abun ba domin sunnar Allah ce yayin da duk aka kori mutane daga gidansu suka fita saboda Allah to Allah zai makana su a bayan kasa. kamar kaga yadda suka yi sun kore su daga makka daga baya Allah ya buɗe makan gare su suka zawo cikin izza suka zamanto su ne manya-manyan da suka kore su daga makka. suka zo aka bijirar da su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna wulakantattu sun kaskantar da kai suna sauraron su ga abin da za a yi musu bayan da su ne da izza a jiyajiyan nan shekaru ba su dade ba ake cewar makan bata halatta gare su ba gashi kuma su ne halattattun 'yan maka to sunnar Allah ce to wannan ma'ana ta farko kenan na lauka nu ya alamu ma'ana ta biyu su muminai laukanu ya alamu ina ma da sun sani wato da sun san ladan da sun san abin da ke cikin alkawarin Allah da waɗanda suka hijira a duniya da lahira da farin cikinsu da hijira ɗin da ba kaɗan ba ne domin yayin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka hijira sahabbai saboda bakunci sun kasance suna sun kasance suna begen makka kamar yadda bilal ya kasance yana cewa alalaita shi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hauli idkhirun wa jalilu wa hal aridan yawman majallati wa hal yatlu anli shamatun wa shamatun wa me karin baitin ridwan baitocin yana cikin bukhari yana cewa ina ma a ce zan kwana dare ɗaya kewaye da ni ga idhir ingiricin makka da kuma jalil shi ma nau'i ne na tsiro wanda yake a maka yake fitowa wato ina ma a ce zan kwana a zan yi makwabtaka na kwana a kusa a garin makka saboda begen makka da suke yi to wannan begen inda sun san abin da ke cikin hijira da mantawa za su yi da shi saboda ne saboda abin da Allah ya sanya a cikin hijira ko kuma laukanu ya alamun kun gama ana ta uku shine waɗanda ba su hijira ba suka yin hijira suka yin hijira da sun san abin da Allah ya sanya ga muminai a cikin yin hijira to da su ma da sun yi gaggawa wajen yin wannan ibada saboda albarkar da ke cikinta to kun ga wannan ya nuna irin alherin da ke cikin yin hijira saboda Allah kuma menene zaluncin da aka yi musu shine sun ce ubangijinmu shine Allah akan sun faɗi wannan duk tsangwamar da ake musu su ake musu to shi yasa ga sai Allah ya ce walladina hajaru fillahi domin zaluncin da ake musu din saboda Allah ne dan haka sun bar gidansu ba kamar yadda yanzu ne ake da economic migrants ba waɗanda suke tsallaka mediterranean dan suna neman rayuwar rayuwar wato kyakkyawar rayuwa a Europe ba aiki a Afirka ba lafiya ba a zaman lafiya ba kwanciyar hankali asibiti din nan ya gagara hmm, yajin aiki kadai ya ishi mutane irin mutanen da suka mutu a yajin aikin likitoci din nan wannan ya nuna kuma abin takaici musulmi ne su a cikin azumi ana lokacin da ake bukatar mutum ya samu lafiyar da zai sa ya bautar Allah sannan ku ce za ku ajiye a abin kayan aiki ya zama to kafirai sun fi ku tausayi babu yadda za a yi ma'aikatan lafiya a wata ƙasa su ce za su yi yajin aiki a kawo mutum zai mutu amma ku tsallake ku kyale shi mutane mutuwa suke wai don kawai kuna so ku don kawai kuna so ku zamanto kun hada gwiwa da arna wai kai kasu ce kun ware su don kuma lokacin da kuke bukatar su ba ku hadin kai lalle yan uwan musulmi da suke cikin harkar harkar lafiya wallahi su gyara hisabin su na faɗi wannan ka'ida wata ran cewar barin aiki barin yin abin da yake wajibi shi ma aiki ne don haka idan wajibi ne a kanka ka yi abu wanda mutum zai tsira rayuwarsa ta tsira in ba ka yi ba to ka zamanto sababin kashe shi sai ka biya diya haka yake a cikin malikiya suka ce mutumin da kaga wani cikinsa ya huje hanjinsa ya fito kana da zare da allura da zaka bashi ya dinke ya mayar da hanji tura a lokacin ba sa tiyata irin yanzu amma ka ki bashi zaren ya mutu saboda wannan to sai ka yi lamunin rayuwarsa sai ka biya diyarsa kuna daga cikin fiqhun mazhabar malik at-tarku fi'l ku yi hakuri wannan istidradi ne mu dawo ya zuwa ga economic migrants Afirka ta zamanto musu kukumi suke tsallake Mediterranean su shiga Europe yanzu ma kwanan nan aka ce Atlantic gaba ɗaya suke tsallake ta suke tafiya Brazil saboda Europe sun garke kofofinsu yanzu sai suke tafiya Brazil to kaga wannan hijira suke don haka ba ake kiransu migrants amma me ake kiransu economic migrants hijirar tattalin arziki hijirar naira da kwabuci ba hijira ce ta Allah ba shi yasa Allah ya ce na hajaru fillahi su a cikin sha'anin Allah suka yi ɗaurace to ga lajan da Allah zai ba su a wannan ne yasa sayyidina Umar idan ya zo raba dukiya da ake bama almuhajiru kun san sayyidina Umar yayi rijista shi ne farkon wanda ya rijista a cikin shugabannin musulunci rijistan nan aka raba mutane a matsayin su akwai muhajirun daban akwai ansar daban akwai ƴaƴan muhajirun akwai ƴaƴan ansar akwai sa akwai waɗanda suka musulunta bayan fatuhu makka sannan waɗanda suka musulunta waɗanda suke ba sahabbai ba wanda suka musulunta bayan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muhajirun su ake ba mu dukiya da tafi kowa yau idan yazo zai ba su sai ya ce wannan shine ladanka na duniya wala ajrul akhirati akbar kuma ladan da Allah zai baka a lahira yafi wannan girma yafi wannan sannan sai ya karanta masa wannan aya na hajaru fillahi lanubawwi annahum fid dunya hasana wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun to sannan Allah yace na sabaru su wane ne waɗannan waɗanda suka yi hijira a cikin sha'anin Allah su ne waɗanda suka yi haƙuri wato akan cutar da mushrikai suka yi musu wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su suna dogaro akan ubangijinsu kadai ba sa dogaro akan dabararsu ko karfinsu ko iyawarsu ko danginsu ko wani abu dai na duniya da Allah kawai suke dogaro shi yasa waɗansu daga cikin ahlul taqiq yake cewa khiyaru khalqilla man idza nabahu amrun sabar wa idza ajza an amrin tawakkal fiyayyin bayin Allah shine wanda idan babban al'amari na musiba ya same shi sai ya juriya ya yi haƙuri idan kuma ya gagara yin wani abu abu ya faskara gare shi ba zai iya ba sai ya dogara ga Allah wannan ka ɗauki wannan ta zamanto maka ƙa'ida ta rayuwa in masifa ta zo maka ka yi haƙuri kada ka yi raki kada ka warware kada ka yi mugun zato ga Allah ka daure zai wuce ba za su dawwama ba idan al'amari ya zo wanda ya fi karfinka ba za ka iya ba kada ka ce za ka dogara ga iyawarka ko dabararka ko ƙullaƙullanka ko wani abu ka dogara ga Allah shi ne babban darasin da za mu samu akan wannan ayar sannan wannan ayar tana magana ne a zahir akan hijira zuwa ga habasha domin waɗansu sun ce tana magana ne akan wanda suka hijira zuwa madina a waɗansu kuma suka ce tana magana ne akan wanda suka hijira zuwa habasha domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon inda ya tura sabonsa suka je kenan to amma magana ta magana ta hakika wannan ayar akan dukkan wanda ya hijira saboda Allah ne saboda haka wanda suka hijira zuwa habasha Allah ya ba su kyakkyawan gida domin da suka je da suka je Habasha me najashi yace musu yace ku kuje duk inda kuke so kuna da haƙƙi cikakke a cikin wannan ƙasa yayin da ƴan Makka suka je za su dawo da su to kuma sannan Allah kuma ya musu tanadin Madina suka taho Madina su Ja'far a shekara ta bakwai bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murna yayi maraba da zuwan su to kaga kyakkyawan sauka din kenan lanu bawwi annahum fid dunya hasana zani musu kyakkyawan masauki inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe su basu je yakin Haibar ba amma sai da aka sa su a cikin rabon ganimar Haibar to kaga cika alƙawarin Allah to sannan kuma ga na lahira abinda Allah zai ba su a lahira na'am واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر الذكر ya للناس ما ma إليهم ولعلهم يتفكرون الله يقول وما أرسلنا من قبلك daga gabaninka ba ya rasulallah illa rijalan face mazaje mutane yuha nuhi ilaihim da muke yin wahayi ya zuwa gare su wato mutane ne ba mala'iku ba da ake musu wahayi fas'alu ahlal dhikr to ku waɗanda ba kuke musu manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma duk wanda ba ku san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne ba fas'alu ahlal dhikr to ku tambayi ma'abuta sani wato ma'abuta littafi na ibada da shari'a domin azzikir ma'anarsa littafin wahayi da shari'a wato littafin da ya zo daga sama ya zo kuma da shari'a to ku tambayi ma'abuta sanin wannan wato malaman addini in kuntum la ta'lamun idan ku kun kasance ba ku sani bil bayyinati waz zubur mun aiko su bil bayyinati waz zubur da wato hujjoji mabayyana waz zubur da kuma littattafai ababen saukarwa daga Allah wa anzalna ilayka dhikr kuma mun saukar da wato addikr alqur'ani ya zuwa gare ka alqur'anin nan shine wato mun saukar da shi an kira shi addikr saboda addikr ma'anarsa wa'azi ko tunatarwa wato shine littafin Allah da ya zo daga sama wanda za a yi ta karanta shi a yi ta karanta shi ana ibada da karatunsa kuma ana aiki da hukunce-hukuncensa shine azzikir to Allah ya ce mun saukar da azzikir gare ka ya rasulullah litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihi domin ka bayyana ma mutane abinda ake sassaukar abin abinda aka sassaukar zuwa gare su wala allahum yatafakkaru kuma domin su yi tunani su gane cewar wannan sunnar Allah ce idan kuka lura da maganar Allah tana magana da waɗansu ne allazina allazina allazina waɗanda suka kaza waɗanda suka kaza yanzu sai aka fuskanto aka fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magana aka ce wa arsal wa ma arsalna min qabli to gabanin ka ya rasulullah ba wani muka ba mu ko ba mu aiko da kowa ba face mutane domin a cikin wannan a girmama sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayin da waɗancan suke inkarin annabcinka to ka sani ya rasulallah kana cikin jerin gwanan manzanni da Allah yake wahayi gare su wato wannan wata hakika ce ta halittar Allah cewar Allah yana da bayi mutane ba mala'iku ba maza ba mata ba waɗanda ake wahayi zuwa gare su suke zuwa ga saƙon Allah wannan ta ɗaya daga cikin ayoyin da malamai suke kafa hujja cewar babu annabiya mace annabawa maza ne duk da an samu malamai da suka ce maryam annabiya ce uwar annabi Musa sun ce annabi ya ce matar Fir'auna sun ce annabi Aisara matar annabi Ibrahim annabi ya ce saboda mala'iku sun mace magana amma ba wannan shine babu ba mala'iku za su iya mutum magana bai zamanto annabi ba Imran bin al-Husayn sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan karama mala'iku suna yi masa sallama yana jin sallamar su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa cewa sallamar mala'iku yake ji yana da cutar basir sai ya je lalas an san lalas aiko a Allah sarki kaga yan bokon da yanzu sun girgiza kai ba su sani ba eh? da wuta wato a sanya wuta a sanya wuka a cikin wuta sakiya sakiya daban kunji sakiya ita ce wadda ake a ciwo amma na basir shi lalas to yana daga cikin waraka amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna karhancin haka ba a son yinsa a cikin shari'a da abin ya dame shi likitoci suka ce masa sai yayi aka yi masa sai na jin wannan sallama amma kafin rasuwarsa yana gaya masa habbai yan uwansa ko abinda da nake ji din nan na sallama ya dawo mu saboda haka ba wai in ka ji maganar mala'iku ka zamanto annabi ba saboda haka annabawa maza ne to Allah ta'ala a cikin wannan ayar yana girmama sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbatar masa cewar shi ma yana cikin jerin gwanan waɗannan mazajen da Allah yake musu wahayi domin da haka ne kadai mutane za su san Allah ba za ka san Allah ta hanyar tunani ba philosophers ba za su gano Allah da sifofinsa ba ta hanyar philosophy scientists da suke shiga laboratory ba za su gano sifofin Allah ta laboratory ba ba za ka san abin da zai faru ranar alkiyama ba duk da yake akwai philosophers da suke gane cewar lallai ya kamata a ce akwai alkiyama ma ba su tabbatar da sanin ta ba akwai wani dan uwa da ya ji ina bayanin a karatun jiya ne ko na shekaran jiya inda Allah maɗaukakin sarki yake bayanin wato hikimar ranar lahira liyubayyana lahum alladhi yahtalifuna fihi ya kawo maganar Immanuel Kant ɗaya daga cikin philosophers ɗin germany da suka shahara a cikin harkar wato a tsarkake ɗabi'u wanda yake tabbatarwa yake cewa yadda muke ganin azzalimi ya yi zalunci kuma ya sha wanda ya nuna kan cewa adalci bai tabbata ba ko ba aka ba azalimi yayi zalunci kuma ya sha da zaluncin sa ba an yi adalci ko ko ba ai ba ba ya adalci ba shi to kuma rashin adalci ai ba rashin adalci ba gaskiya bane saboda ka dole akwai wata rayuwar da za a yi adalci shi tunaninsa kenan amma ya wannan rayuwar za ta kasance da wuta da aljanna ba zai yi filosofa ya gano haka ba dole sai da wahayi saboda ka sunna Allah ta gabata cewa yana aiko manzanni da wahayi to Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya aiko shi yace to ku tambayi ku tambayi malamai waɗanda suke karanta littattafan Allah za su gaya muku in kun tuna a ƙarshen suratul ra'd wajen inda Allah ta'ala yake cewa kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab Allah ya isa shaida wato akan cewa ni manzo ne gare ku tsakani na da ku haka duk wanda Allah ya bashi ilimin littafi ya isa shaida gare ni muka ambata cewar malamai sun ce hikimar da Allah ya bar ahlul kitab yace a bar yahudawa da nasara su rayuwa tare da musulmi suna addinin su suna da gidajen bautarsu suna karanta littafinsu ya ce kada a tilasta su a yi musu tsangwama bal a ba su kariya su ji su yi addininsu hikimar Allah akan haka saboda za su zamanto har Allah ya naɗa ƙasa shaida ne ga gaskiyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu koyaushe ka samu wani babban fada na kirista ya shiga addinin musulunci za ka ga wannan yana tasiri akan kirista da dama su ma su shiga musulunci yana tasiri akan musulmi su ƙara imani to wannan shine hikima to shine Allah ya ce a tambayi malamai a Sheikh Abdulrahman Sa'adi a cikin tafsirinsa yana cewa wannan ayar ta bayyana girman darajar malamai Yadda Allah maɗaukakin sarki ya sa su a matsayin waɗanda ake karɓar shaidarsu. domin ya ce ku tambayi malamai su ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaida Ta ya nuna girman matsayin malamai kuma wannan ya malaman kuma da ake nufi malaman addini wato shaidarsu tana da girma wajen Allah yadda Allah ya yarda da ita ya ce a tambaye su shi ma Allah sallallahu alaihi wasallam shaida da kun ga wannan ya isa girman martabar ilimin addini da ya kamata mu zage dantse wajen neman sa da wajen karfafa shi da wajen mu ma mu zamanto muna da rabo na wannan ilimin saboda Allah madaukakin sarki ya ba su daraja kuma wannan ya nuna haɗarin da waɗansu suke ciki na wato sakin bakin su akan malamai kai rabu da malamai din nan rabu da malaman zamani idan malaman zamani sun zamanto wanda za a rabu da su to me rage alheri a cikin al'umma idan malamai suka zamanto watsatsu lalatattu to al'umma ta fi komai lalacewa da watsewa saboda haka wannan mummunan shaida ce ko mummunan sakin baki ne da ya kamata mu kare harshen mu daga wannan wannan cewa in kuntum la ta'lamun wajen in kun kasance ba ku sani ba bil wa zubur waɗansu sun ce wannan muta'alliq ne da ta'alamun din nan in ba ku kasance kuna sani da hujjoji da littattafai ba to ku tambayi masu sani waɗansu kuma suka ce wannan bil wa zubur tana da alaka da fi'ili ne mahdu. wanda aka amba wanda fi'ilin da aka ambata na wa ma arsalna yake fassara shi ai wa arsa ma'ana ai arsalnahum bil hujaji waz zubur mun aiko su da hujjoji da kuma littattafai sannan Allah ya tabbatar da cewa Allah ya saukar da littafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manufa guda biyu manufa ta farko yayi bayani ga mutane da abin da aka saukar musu wannan bayanin ya kunshi ya bayyana alqur'ani ma'ana ya isar da alkur'ani bayani na biyu ya bayyana ma'anar alkur'ani domin ba yadda za ka san alkur'ani sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ayyukansa da maganganunsa wanda yake nuna cewar sunna hujja ce kamar yadda alkur'ani yake hujja kuma waɗanda suke cewa su Ƙur'ani kaɗai za su bi ba za su bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya nuna cewa suna da gurguwar fahimta kuma a cikin bata suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan waɗannan mutane za su zo a ƙarshen zamani yace lokaci ya kusa da wani daga cikinku ya ci ya ƙoshi ya kishin gida akan gadonsa za a kawo masa al'amari wanda ne umarni da shi ko ne hani da shi sai ce ni ban san wannan ba abinda kawai na sani littafin Allah abinda muka samu a cikinsa shi za mu bi yace ce to ku saurara ku ji abinda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta kamar abinda Allah ya haramta ne aka samu Imran bin al-Husayn wani ya masa shi alkur'ani kawai zai bi wato Imran yana yana bayani ne a cikin jama'a sai wani daga cikin wanda ba sahabi bane daga cikin tabi'ai ya miƙe ya ce mu kar a kawo mana wata magana sai alkur'ani kawai ba ma son mu ji komai sai alkur'ani sai ya ce ya kai wannan ai ba musaya muke nema ga alkur'ani ba amma ina ka samu a cikin alkur'ani cewa sallar azhar raka'a hudu ce sallar la'asar raka'a hudu ce sallar magriba raka'a uku sallar isha raka'a hudu sallar asuba raka'a biyu ina ka samu wannan yayi shiru Ya ce ba a wajen muka samu ba Ya ce eh to mu kuma daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka samu shi muka ga yana yi mu ma muke yi ina ka gani a cikin alkur'ani cewa ga nisabin zakka ga abin da ake fitar ma da zakka kuma in ya kai dukiya kaza ga abin da za a fitar a ina ka samu wannan ba mu muka gaya maka ba Ya ce eh zai to mu ma Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya gaya mana sannan ya ce masa kai ka sani mala'ika jibril shi yake saukar da sunna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake saukar da alkur'ani gare shi kuma abin mamaki waɗanda suke cewa alkur'ani kawai za su bi suna cewa duk abin da ba alkur'ani ba ƙala ƙato ne wani ƙato ne ya faɗa to waye gaya maka alƙur'anin da Allah ya faɗa shi ne alƙur'anin da Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya ka sani ka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko kuwa ka ci gadon alƙur'ani ne da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya bayar har zuwa ga wajen alaran manka ka ci gado a wajensa babu wannan ta hanyar sahabbai ne ko to su sahabban nan da suka kawo mana alƙur'ani su suka kawo mana hadisai shuse su ne ake cewa haddasana haddasana haddasana har akai zuwa ga Abu Huraira har akai zuwa Abubakar har akai zuwa Aisha duk da jerin gwanin haddasana kuma in banda wato in banda sha'anin yanayin zamani da ya zo da littafai suka zamanto sun shahara idan da duk hadisi na Buhari za mu karanta za mu iya kawo shi da isnadi daga kanmu har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ina da ijazar bane amma abin da ya sa ban karbe ta ba malamin mu yana bayarwa saboda littafai yanzu sun wadatar malamin mu Sheikh Ibrahim Nur Sai ya zo yana rarraba mana waɗannan ijazat wanda duk hadisan Bukhari zan wanda duk yake da wannan ijazar zai faɗe ta daga wanda ya ji daga malamansa daga malaman wannan malamin nasa har zuwa buhari daga buhari har zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan jerin gwano, kamar yadda ƙira'a ake yin ta da isnadi ita ma duk wanda ya je yi karatu wajen malaminsa za a ga malamin yana da silsila wadda ta take har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka yadda da silsilar alqur'ani amma baka yadda da silsilar hadisi ba gashi Allah yana cewa wa ati'u Allah wa ati'ur rasul ku bi Allah kuma ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bin sunnarsa kamar yadda bin Allah shine bin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa'ida ta biyu ta saukar da wahayi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine don mutane su tunani mutane su tunani wato alkur'ani ya zo ya motsa mu ne mu yi zurfin tunani mu juya zuciyarmu mu sake juya zuciyarmu mu gane cewa wannan alkur'anin da gaske ne daga Allah yake shi yasa Allah ya sanya ayoyi a cikinsa kuma ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummi bai san komai bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma Allah ya bashi ilimin da ba wanda ya taba sa a cikin mutanen a cikin mutanen duniya ya bashi ilimin da ya gagari duk waɗanda ake tunka tinkaho da iliminsu saboda karanta littattafai a wannan zamani to wannan domin mutane su tunani su gane cewar hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah kuma alkur'anin da aka saukar gare shi shine littafin gaskiya na'am وعلم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو Allah jalla wa'ala ya ce a cikin waɗannan ayoyi afa Amina ladina makaru sayi'at to shin waɗanda suka yi makircin ayyuka munana suka yi munanan makirci wato na yadda za su rusa sakon annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da uslubi daban-daban domin makirci ne tunda za su taru a yi mitin su ce ga yadda za mu hana mutane karɓan addinin musulunci da kuma irin maganganun da suke faɗa a kai to waɗanda suke wannan makircin shin sun aminta ne cewar Allah wato Allah zai yi girgizar ƙasa da su ƙasa ta haɗiye su domin shi ne alhusu an yi Allahu bihi mul'ar Allah ya shafa ƙasa da su ma'ana ƙasa ta dare su shiga ciki ƙasar ta haɗe su kamar yadda ya faru ga ƙaruna fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard da shi da gidansa da dukiyar tasa ga baki daya ƙasa ta dare suka shige ciki suka nitse ai kuna ganin yadda ake girgizar ƙasa a wuraren da ake girgizar kasa Allah ka amintar da mu ka nisantar da dukkan musibu daga gare mu yadda zaka ga kasa tana yi kaga dogon gini ya nitse a cikin ƙasa kaga mota tana cikin tafiya ƙasa ta dare ta fada cikin wani rami kuma girgizar kasa tana tsayawa watakila su dawo ta haɗe an riga an binne ta an mata kabari to sun aminta ne cewa Allah ba zai musu haka ba ai ma'ana kada su aminta cewa Allah zai musu girgizar kasa ya shafe su auya a tiyahumul azabu min haithu la yash'urun ko kuma azaba ta zo musu ta inda ba sa hasashe wato ta inda ba sa tsammanin azaba za ta zo sai ga azabar ta zo kuma mutanen annabi lut mutanen annabi lut ba sa tsammanin bakin annabi lut sun zo musu da azaba ne su sun ga kyawawan samari wanda suke shirin yin alfasha da su ba su taɓa tsammanin cewar waɗannan sun zo musu da azaba ba ne saboda haka suka ɗimauce ta inda ba sa tsammani ta nan azabar ta zo musu ba sa taba hasashen cewa halaka ce ta zo musu to su ma waɗannan kafiran da suke inkarin manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam shin sun aminta ne irin wannan ba zai same su ba aw ya'khudhahum ala tahawufin aw ya'khudhahum fi taqallubihim ko ko sun aminta ne Allah ya kama su a cikin jujjuyawarsu da tafiye-tafiyensu wajen kasuwanci suna cikin tafiya Allah ya haɗa su da azaba da za ta gama da su ko Allah ya sallata musu namun daji kamar yadda ya faru ga wani wanda ya kasance yana cewar ai shi ne yake zuwa yake biya ma manzan. Allah sallallahu alaihi wasallam duk labarurukan da ke cikin alkur'ani yace ku bar wannan ni ne nake zuwa ina biya masa haka yayi wannan da'awar Allah ya ce Allahumma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik Allah ka sallada masa kare daga cikin karnukanka an ce suna tafiya cikin kasuwanci sun yi zango a tafiyar su zuwa sham zaki ne ya zo ba kare ba a cikin mutanen gabaki ɗaya shi ya ci cikinsu gabaki ɗaya sun yi zango sun yada zango a hanya da daddare zaki ya zo ya ja shi ya cinye shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi yasa malamai suke cewa zaki kare ne hukuncinsa ɗaya yake da kare saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sallada masa kare daga cikin karnukanka saboda haka duk hukuncin kare suke ba mu zaki suke cewa zaki shi ma bawalinsa najasa ne ba za a ci shi ba gashi nan dai to shi ne ma'anar ya akhudahum fi taqallubihim ko kuma sun aminta karsa wato su ko sun aminta ne Allah ya kama su a cikin jujjuyawar wasu a bayan ƙasa suna tafiye tafiyen da ayyukan su kamar yadda Allah ta'ala yake cewa afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun shine fi taqallubihim da rana suna cikin wasannin su da harkokin su eh, rukun Allah ya zo musu fama hum bi mu'jizin domin su ba masu gagara Allah bane ma'ana ba za su ba za su tsere ma Allah ba ba za su gudu ba ina za su tafi ba za su samu wanda zai hana su daga Allah ba Allah at-ta'jiz Shi ne ka gagarar da wani wato su ba za su gagara Allah ba ba za su gajiyar da shi ba au ya akhudahum ala ko kuma ya kama su a cikin ko kuma ya kama su ta hanyar tsoro ta hanyar tsoro menene tsoron shine Allah ya rinka halakar da na kewayen su awala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha a rinka musu dauki daidai domin su gani su ga gashi waɗanda suke abokansu comrades ɗinsu ga irin abin da ya faru gare su to mu kuma yaushe namu zai zo kullum suna cikin zilimi suna cikin juyayi tun kafin yakin ya zo an riga an gama cinsu da yaki psychological warfare kamar yadda ake faɗa to shine Allah yake faɗa anan aw ya khudhum ala tahawufi ko kuma ya musu psychological warfare ya jefa ya musu azaba ta hanyar da zai sanya tsoro da a cikin zukatansu kamar yadda Hausawa suke cewa a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro ko wanda suka fi su izza Allah ya gama da su dan su gani su to waɗannan ma an musu to mu kuma ta mu za ta zo wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu at-tahawuf bi ma'ana at-tanaqqus ko Allah ya kama su ta hanyar tawaya wato ya rinka tawaye su har sai karfin nasu ya gama karewa sannan final halakar ta zo kwashi a raba su da 'ya'yansu a raba su da dukiyoyinsu a raba su da manyansu su rinka tafiya ɗaya bayan ɗaya ƙarfinsu na ƙarewa sannan gabaki ɗaya daga baya halakar ta zo gabaki ɗaya kaga abin da ya faru gare su kenan kafiran makka abin da ya faru gare su kenan yaƙin badar ya rusa su yaƙin uhud ma ya rusa su yaƙin ahzab ya rusa duk wani mutunci da razani da haiba da kurjini da suke da shi a cikin zukatan larabawa sannan kuma fatahu makka lokacin da aka zo aka yi fatahu makka duk waɗanda ake takama da su a ƙarfin kafircin sai kaɗan ne suka rabu wannan kalmar attahawo sai zina umar ya karanta ta akan mimbari ya ce wa ya san ma'anar wannan kashi balarabe ne sai wani tsoho na kabilar Hudayl ya tashi yace ya amiral mu'minin wannan da yaran mu ta sauka sannan yace larabawa sun san wannan sai ya karanta masa baiti saboda kurewar lokaci ba za mu kawo abiyat ɗin ba to wanda yake nuna mana cewa alkur'ani dukkan harshe na larabawa da suke magana da shi a kunshe yake a cikin alkur'ani wani da wani yaren wani da wato harshen ba lallai na quraish ba zai zo ya zo da harshen hudai sannan Allah ya ce fa inna rabbakum la raufur rahim lallai fa ubangijinku mai yawan tausayi ne mai yawan jin kai to bai yi haka ba amma ya ce yanzu kun aminta cewa ba zai yi haka ba ma'ana kada ku aminta shine makusudi amma fa Allah mai jin kai domin bai yi haka ba saboda ne saboda Allah madaukakin sarki a cikin jin kansa da tausayin sa ya ba da dama domin mai tuba ya tuba domin yayin da mutum ya ga kan cewar Allah ya masa gargadi kuma Allah yana da iko ya izina da abin da yake faruwa ga wani wannan zai sanya shi ya tuba Allah madaukakin sarki kuma ya karɓi tubansa yana daga cikin rahamar Allah cewa Allah ya karɓi tuban mutum yanzu ga irin su ikrima ibn abi jahal ga su Khalid bin al-Walid Khalid bin al-Walid fa shine ya jagoranci rundunonin rundunonin Qurayshawa da suka juya sikelin yaƙi, da da musulmi suke samun nasara abin ya dawo ya zamanto karaya da faduwa shine ka dalilin shine ya je ya zage ta bayan dutsen Uhud ya zo ya karkashe maharba sannan ya ɗauko ɗauki akan musulmi kaga duk da wannan abin da ya yi amma Allah daga baya ya tuba gare shi ya sanya hasken imani a zuciyarsa ya sanya shi ya zamanto musulmi bal ya zamanto asadun min usudillah zaki daga cikin zakokin afon ya zamanto saifun min suyufillah takobi daga cikin takubban Allah to wannan shine shine ma'anar rahamar Allah idan rahamar Allah ta riske ka ka zamanto Watsatse. Hmm? ban kaɗaɗɗe kamar yadda suke faɗa amma sai kaga in rahamar Allah ta sami mutum sai ga ya canza ga baki da kun tuna a farkon tafsirinmu na wanda na ba da labarin ya yi mafarki an zartan masa da hukunci shekara ɗari a cikin wutar jahannama kuma ya yi baccin minti goma sha biyar kuma a baccin nan nasa sai da ya ga yi wannan shekara ɗarin sannan ya farka harkarinsa ya zautu ya rikice sai da ya wata shi da bashi da hankali sannan daga baya da hankalinsa ya dawo ya ba da labari da watsatse ne amma wannan shine sanadiyar shiryarsa to wannan duk shine rahamar Allah cewar yayin da mutum yake yayin da mutum yi abubuwa amma sai rahamar Allah ta riske shi to inda ba a saurara masa ba da halaka ta zo masa kaga da shikenan ya gama ya gama yawo kamar yadda su Amr ibn al-As suke faɗa da sun kasance ba wanda suke yi a bayan ƙasa irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu da Allah ya karɓi ransa a wannan lokacin da ya kenan karshen sa amma Allah ya masa ya riske shi da rahama ya tuba ya musulunta yace amma yanzu ba wanda yake so a bayan ƙasa irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ka duba irin wannan canji to rahamar Allah ce take yin wannan shi yasa Allah ce fa inna rabbakum la raufur rahim Allah ka riske mu da rahamarka ka sanya mu a cikin rahamarka na'am شيء سجدا لله يتغير ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دار الآية وهم لا يستكبرون يخافون ربهم <clears throat> ayoyi daidai yanda za mu tsaya da tafsirinmu a inda ake ma Allah sujada wato bayan Allah ya yi ban tsoro ga waɗanda suke karyata sha'anin annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kada su aminta da zuwan azaba gare su tun a nan duniya ba ma sai an je lahira ba to sai kuma Allah ya ɗauke su bayan wato tsoratarwa domin yayin da aka tsoratar da mutum to zuciyarsa ta buɗe za ta iya karɓan gaskiya to sai aka kawo shi ya zuwa ga dalili na halittar Allah shi ne sujadar ba halitta ga baki ɗaya ga Allah da miƙa wuyan halitta ga baki ɗaya ga Allah to kai me yasa ba za ka miƙa wuyanka ga Allah Allah ya ce awalam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'i shin su ga abinda Allah ya halitta ba na abubuwa yatafayya'u dhilaluhu inuwoyinsu suna dawowa wato bayan da suna kallon yamma za su dawo bayan zawal suna kallon gabas ya tafayya bilaluhu anil yamini suna karkata ta fuskar dama washama'il suna suna karkata ta fuskar hagu wato wani lokaci kaga inuwa ta karkata zuwa dama wani lokaci kaga ta karkata zuwa hagu kuma karkata zuwa daman nan wani lokaci kaga ta karkata zuwa daman da nisa sosai wani lokaci ta karkata zuwa hagu da nisa sosai wani lokaci baina baina wani lokaci tsakani kuma baka da iko ka ce ga yanda za ta ita take yi da kanta da umarnin Allah to ba sa ganin wannan duk wani abu fa duk abin da Allah ya halitta a bayan kasa haka yake yana da inuwa sujjadan lillahi suna yin sujjada ga Allah domin a kasa suke idan ka ce kai kanka sama yake bai isa yi kasa ba ga kan naka nan wani ma sai ya taka shi ga inuwar kanan tana sujjada wahum sujadan lillahi suna masu sujada ga Allah wahum dakhirun alhali suna masu kaskantar da kai masu sunkuye wuyayensu ga Allah wato wannan dada maimaita mana ayar da ke cikin inuwa ne ya gabata muka ce da Allah ya so sai jikin mutum wanda zai to kamar gilashi yanda ba zai yi inuwa ba domin inda jikinmu kamar gilashi yake ranar za ta hasken rana zai keta mu ne ba za mu inuwa ba ko kuma da doron ƙasa shi ma kamar gilashi yake da inuwa ba za ta iya sauka a kansa ba ko da kamar mudubi ne da Allah ya yi bayan ƙasa kamar mudubi ne idan ranar ta zo ba za ta faɗa a kansa ba amma sai Allah ya tsara halittarsa da yadda ya yi ƙa'idodi wato ƙa'idodin da ya yi na optimetry ko shine ilimin haske ko ba shi ne ilimin haske ba optics ƙa'idodin tafiyar haske da sauransu zai yi ta yadda za a sami inuwa kuma inuwan nan ta zamanto mai ƙasƙanci a ƙasa kuma inuwan nan ta zamanto tana bin ta hudowar rana waje Allah shamsa alaihi dalila ranan nan wani lokaci ka ganta ta gabas ta yi dama wani lokaci ta yi hagu sai aka ce anil yamini ta fuskar dama ana nufin jinsi amma shama'il aka fide shi da jam'i da wato sassan hagu da yawa aka faɗa hagu ɗin da yawa amma dama aka faɗe ta guda ɗaya saboda albarkar da ke cikin dama ɗayanta ya fi da yawan hagu to shi yasa ake son sha'anin harkar dama an yi tambaya akan sha'anin bahago din nan muka ce yi ƙoƙari kun ga albarkar dama kenan sannan Allah ya ce walillahi yasjudu ma mafi samawati wa mafi al’ar ard abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin ƙasa sujada yake yi ga Allah yana sujada ga Allah an kaddamar da walillahi ga Allah suke sujada wato ga Allah ba ga wani ba Da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa ga Allah yake sujada min dabbatin na daga dabba wato dabba shi ne duk wanda yake tafiya a bayan kasa da mai jan jiki da mai tafiya a ƙafa biyu da mai tafiya a ƙafa hudu duk sujada suke yi ga Allah kaga dabba da ba ta iya magana ba ta iya tunani amma sujada take ga Allah ya take sujada ga Allah wannan Allah ne kadai ya sani amma Allah ya faɗa kuma haka ne yau da Allah zai yaye mana zamu gani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake jiyar da shi ya jiyar da shi tasbihin tsakon kwani a hannunsa haka nan Allah zai nuna mana lokacin da ya so ya nuna mana sujadar dabbobi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na san wani dutse a Makka da tun kafin a aiko ni yake mun sallama na san shi yanzu dutsen sayyidina ali ce wata ran mun taho daga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu bishiya da ya wuce da ita babu dutse da ya wuce da shi sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah wannan hadisi ne hasan tirmidhi ya ya hasana shi haka shekul albani ya ce hadisi ne hasan saboda haka sujadar waɗansu malamai sun ce ma'anar sujadar sujada ce ta nuna kan cewa sun bi umarnin Allah to ai bin umarnin Allah ko yaushe suke yi ko amma Allah ya ce sujadar da suke ya faɗi lokacin da suke yi bil guduwi wal asal hmm? walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum wal asal saboda haka akwai lokacin na sujada, shi ko lokacin sallama ma Allah ai ko yaushe ne awa 24 kowa sallama ma Allah yake ko ka so ko kaki amma sujadan nan ta wani lokaci ce ta daban ce ta ibada ita ce irin wanda Allah yake ya sanya duwatsu da tsuntsaye suke yi tare da annabi Dawud tare da annabi Dawud والطير محشورة واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق ya faɗi lokacin da daddare da ketowar rana kuma Allah ta'ala ya ce dangane da dangane da da tsuntsaye Allah madaukakin sarki ya ce alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard man fis samawati wa man fil ardi wa tayru safatin kullun qad alima salatahu wa tasbiha har tsuntsu da yake tafiya yana linkaya a sama kowanne ya san sallarsa ya san tasbihinsa to dabbobi su ne abinda da ke cikin sama abinda ke cikin ƙasa da abinda ke cikin sama na rayuka da Allah ne kaɗai san iyakarsu daga cikinsu akwai mala'iku to su ma mala'iku suna sujada ga Allah sujada su hakika ce domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu mahallin ɗani guda shine daga wannan ɗan yatsan zuwa ɗan ƙaramin ɗan yatsa a cikin sararin sama face akwai mala'ika yana tsaye yana ibada ko yana ruku ko yana sujada har tashin alkiyama abinda kawai suke kenan sannan gabaki ɗayan su zo gaban Allah ranar alkiyama su faɗi suna sujada su ce ya Allah ba mu bauta maka yadda kake so a bauta maka ba to ka ji fa to dukkaninsu suna sujada wa hum la kuma su ba sa girman kai can me aka yi maganar akan kafirai qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun zukatansu suna inkarin la illallah suna girman kai to ka ji ga mala'iku ba sa girman kai ya na rabahun min fauƙihim suna jin tsoron ubangijinsu yawon da yake sama da su wato yana saman al'arshi wa huwa na mayu yu'marun suna aikata umar suna aiwatar da abin da aka umarce su da shi ku duba hikimar Allah a cikin wannan Allah ya kawo makaskancin abu ita ce dabba sannan ya kawo madaukakin abu shine mala'ika cewa duk suna sujada saboda haka wanda bai yi sujada ba daga kafirai kaga me ake nufi kenan dabba ta fi shi ko ba haka ba dabba ta fi shi domin Allah ya ce dabba tana sujada wanda kuma suke sujada daga cikin muminai me ake nufi suna kama da mala'iku saboda haka wannan a cikin wannan ayar Allah ya yi bayani wanda yake na hankali da duk mai izina zai dauki izina akan wani cewa kafirin da duk wanda ya sujada ga Allah to dabba ta fi shi masu sujada ga Allah kuwa to sun zama zamanto mala'iku ne a bayan kasa. domin Allah ya ce mala'iku abinda suke yi kenan Allah ka samu a cikin su to da wannan ne <clears throat> muka zo mun tsaya akan wannan izifi na ashirin da bakwai a cikin alkur'ani mai tsarki kuma da wannan ne muka zo a ƙarshen tafsirinmu a wannan wata na ramadan na wannan shekara ta 1435 na roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarkar wannan karatu da muka yi eh? izifi da 37 da 35 na ce? to da bakwai na ce da shi kenan na samu mutaba'a da bakwai na ce talatin da bakwai na ce na'am <clears throat> alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake nuna mana wannan ramadan ya sake nuna mana wannan majalisi na tafsir kuma ya ba mu ikon karanta alkur'ani har zuwa waɗannan kwanaki guda 27 a cikin wannan wata ina roƙon Allah ya ba mu albarkacinsu zan kaddamar da godiya ga waɗanda suka ba da gudumawa wajen tabbatar da wannan wajen tabbatar da wannan falala wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya su suka zamanto sababi na tabbatar ta daga ciki farin farawa zan fara bayan godiya ga Allah godiya ga mahaifana waɗanda suka yi min kyakkyawan tarbiyya har Allah maɗaukakin sarki ya bani waɗannan shekaru na rayuwa kuma har na ɗauki tafarkin neman ilimi na zamanto cikin ɗaliban ilimi sannan ina godiya ga mai martaba sarkin kano alhaji muhammad sunusu na biyu da karfin gwiwa da yake bayarwa akan sha'anin harkar addini kuma musamman gare ni da karfin gwiwa da yake bayarwa a gare ni wanda har ya zo wannan majalisi namu ya halarci wannan tafsiri a wannan abu ne wanda yake ya kara mana karfin gwiwa kwarai da gaske da mu da ni mai karatun da malam sa'id mai jan baki da kuma dukkan yan uwa waɗanda suke halartar wannan majalisi sannan ina a godiya ga waɗanda suke halartar wannan majalisi na tafsir akan wato haɗuwar mu da muke yi domin mu karfafa juna wajen da'ar Allah domin wannan karfafa juna ne wajen da'ar Allah kan mu haɗu mu kafa majalisi domin majalisin ba zai kafu ba sai da haɗuwar kowane ɗaya daga cikinmu wanda wannan majalisi majalisi ne da Allah yake alfahari da shi kamar yadda ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin irin majalisan da Allah yake alfahari da su mala'iku kuma suke zuwa suke halartar wajen kuma sakina take sauka to musamman a cikin wannan jagaba a ciki a ɗan uwana arama malam Sa'id Haruna da ya kasance a koyaushe yake ja mana ayoyin Allah jalla wa'ala da tilawa wadda take mai shiga zuci a sawa'un tilawar tafsirin da muka na hausa da ma wanda muka na turanci a cikin kwanakin goma tsakiya na wannan wata wanda muka rinka yi bayan tarawih haka dalika yan uwanmu waɗanda suke kula da hidimar wannan majalisi musamman ladananmu guda biyu malin ismail shu'aib da malin ishaq buwala da kuma waɗanda suke ta hanyar su ne sababin yada wannan tafsiri a sassa daban-daban na duniya a masu daukan hoto da masu tacewa da masu aikawa da malam sa'id da awwal da mubarak da buhari da waɗanda suke taimaka musu wajen yada wannan karatu yada wannan karatu ya yi albarka kwarai da gaske domin akwai waɗanda suke a ƙasa mai nisa kamar Australia wanda suke bibiyan wannan karatu kuma albarkacin wannan hidima ne to akwai 'yan uwa waɗanda suka ba da gudunmawa na tafi da harkokin wannan majalisi tun daga waɗanda wato <clears throat> suka ba da gudumawar da ita ce ake sayan makamashi da wanda masu ke kawo makamashin wanda mun yi musu addu'a tun a farkon wannan majalisi to kuma ko muna bi da godiya a gare su akwai wata baiwar Allah wadda ita daga baya a cikin gomar ƙarshen nan ta rinka kawowa da waɗansu bayan Allah yayin da diesel ɗin namu ya yanke abinda muke da shi ya ƙare muke musu magana su ma suka kawo tasu gudumawar ba na faɗan sunansu su waɗannan saboda ba so suke ba shi yasa amma Allah ya san su kuma sun san ni na san su kuma a maimakon ku gabaki ɗaya ina ƙaddamar da godiyar mu gare su da addu'ar mu ta Allah ya musu kyakkyawan sakamako da alheri sannan yan uwan mu jami'an wannan cibiya ta alfurqan wanda dukkan abubuwan da ake gudanarwa suna da su ne suke da gudunmawarsu da sa hannunsu ake tsare-tsaren ake shirye-shiryen kuma ake aiwatarwa suna muna godiya a gare su sannan <clears throat> mun kafa 'yan uwa sabon wato waɗanda suka zo sababbi na sha'anin harkar hisba da tsofaffi wanda suka tsaya ba sa shiga cikin sallah da ake yi amma su tsaya suna tsare dukiyoyin mutane da rayukansu suka yi wato sadaukar da kansu ga wannan ibada suke yin wata ibadar su ma muna godiya gare su na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alhairi da masu harkokin tsafta su ma da waɗanda 'yan kwamiti da suka tsaya suke kula da harkar wannan masallaci wanda ba sai na faɗi sunayensu ba tun kafin azumin nan ya zo muka zauna muka fitar da tsare-tsare suka sadaukar da kai da masu kula da harkar lantarki da tsabtar banɗaki da ruwa da tsabtar mahalli dukkaninsu muna godiya a gare su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya musu kyakkyawan sakayya a duniya da lahira ba zan kare bayanin waɗanda suka taimaka ba sai na ambaci waɗanda suka taimaka da sha'anin ciyar da miskinai wanda aka yi a wannan masallaci waɗanda suka fanshi wato tiket na ifaru sa'i na buɗe baki wanda wannan ya taimaka wajen wato biya ma mabukata bukata na kan cewa za su yi azumi su samu su yi buɗe baki cikin su ya take wanda da yawa ba sa samun haka musamman a wannan marra da al'umma mu ta shiga ciki to waɗanda suka fitar da tsarin da waɗanda suka yi muna yi musu godiya matuƙa akan wannan kuma a wannan munasabar ne nake ƙaddamar da godiyarmu ga mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda cibiyarsa ta gandu da foundation da kuma tsarin da aka fitar na ciyar da masu azumi ya iso mana har wannan masallaci an zo ana rabawa Allah ya karba daga gare su kuma shi ne girma gwamna ya kasance ya yi niyyar ya zo ya halarci wannan rufe tafsirin da zami a yau to amma abin ya ci karo da rufe tafsirin masallacin gidan gwamnati da ake yi wanda ya sa ya zamanto bai samu zuwa ba ko muke alkawarin kan cewar muna tare da ya ce mana alkawarin cewa zuciyarsa da ya shaida mana cewa zuciyarsa na tare da mu to mu ma muna tare da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi ladan wannan kyakkyawan niyya ta a musamman inda zai yiwu da mun mayar da tamu saukar gobe don ya zamanto kan cewar mun samu bakuncinsa to amma kamar yadda muka ce muna kwaɗayin samun alherin da ke cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace inna Allah witrun yuhibbul witr inda mun kai gobe ba za mu samu witri ba eh sai mun kai ran 29 in kuma a kai ran 29 akwai mashaka akwai masu son su je su ce fanan sallah akwai masu son su je su je su zauna a gaban tela dan dinkin su na sallah ya taso kaga aka ce sai an kai rana 29 akwai mashaka akwai takura saboda haka 27 din ya dace muna roƙon wannan niyya ta mai girma gwamna da yi ne ya kasance tare da mu Allah maɗaukakin sarki ya ba bashi ladanta sauran waɗanda ban ambata ba ko da suna ko a jumlace duk ina roƙon Allah ina godiya a gare su amma musamman wanda yanzu nake tuna su su ne a waɗanda suke ɗawainiyar wato share hawayen yan uwanmu da suke cikin gidan yari wanda akwai kungiya da aka fa musamman don haka a wannan masallaci duk da yake ba karkashin wannan masallaci take ba kungiya ce mai zaman kanta wato kungiyar ramadan trust initiative wanda sun kaddamar da ɗaukinsu da gudunmawarsu ga 'yan uwanmu da suke gidan yari a kurmawa da goron dutse da ma gidan marayu a ɗorayi sannan kuma wanda mutane mu da muke cikin wannan majalisi mu ne muka tara gudumawar da aka je aka kai musu ta fansa da magunguna da abinci da tufafi da taimakon da aka hada ne a wannan majalisi wanda aka dauki wajen kusan kwana biyar ana har hadawa duk aka yi da kuma wanda waɗansu ma suka kawo su ma da waɗanda kuma suka tsaya akan tsarawa da aiwatarwa da gudanarwa duk muna a godiya a gare su muna fata kuma Allah ya karɓi ayyukansu kafin mu rufe da addu'a zan kirawo bafana ko yana da ta 'yan kalmomi na sanya albarka da zai yi kafin mu rufe wannan majalisi namu da addu'a insha Allah بسم الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد الله وبركاته hakika kowace kowane ta bushe a ba da madaukakin sarki Allah wanda ya rubuta mu da yawan rai muka da shekara da raya mu zuwa wannan lokaci ina ƙara godiya gare shi ina gode masa da ya ba mu lafiya samun dama na aiwatar da wayannan aikace-aikace na alhari wanda wanda ya umarce mu da su Allah ya karbi ibada Allah ya karbi ibada ya karbi ibada ah, bayan haka muna ƙara godiya da Allah matsayin na iyaye da waɗannan yaya namu da suke gudanar da wannan tafsiri da suke gudanar da harkoki na tafi da wannan masallaci wannan fara kullum ina ƙara gode wa Allah ina da yin alfahari abin da yake cewa idan faranta za ta riga kurki duk wani gada za ta shigo a kurkin kuma sai ta zama ta kirki Allah ubangiji ya rubuta da zamantowar shi wannan limamin na kuka na fari Allah ya azurta ni da sauran yaya wanda duk suka biyo bayansa kullum suke ƙoƙarin samun tarbiyya da kuma ɗabi'antuwa da irin ɗabi'unsa wanda suke kyawawan ɗabi'u ne abin kwanan da kowace ruwa zai so Allah ya rubuta shi da irin wannan gobe ya sa kullum ni ne ke cewa wannan Allah ke daga Allah na gode wa Allah kullum ne wa iyayen wa addu'a saboda zai yi idan da ke shi ta sa maka dan shi sannan abin ya dawo har wajen abun abu wani da ba zan mace ba na yana kiran salima baya ba ya karamar wannan alhamdulillah ah, sai ya zama ya fara zama limamin tun yana karatu a madina don masallaci suka ɗauke shi ya zama limamin wannan abin ya faranta wa mahaifi na rai da gaske ya yi ta kuma yi masa kyakkyawar addu'a saboda haka shi ya yi sa'a cikin sauran jikokinsa yana daga cikin wanda ya zama tare da shi kuma ya samu albarkacin haka makaranta daga gare shi Allah wani ya musu gafa sauran ah, iyaye Allah wani ya arzuta su da yayaye na kai Allah wani ya ƙara ɗaukaka wannan gari na da riko da kitabu da sunna kuma da ilimi da koyar da koyar da ilmantar dan da mu da gidanmu ba da wani abu da muka sani illa harkar wani lokaci in baka samu jin ba sai ka kana iya ba da bayani duk wanda ka gani ya amma abin da zai tabbatar muku shi ne ita wannan zuriya ta shi asalin wanda yake babban kakanmu zuriyar mu shi ne imamun kanmu na biyu lokacin fulani lokacin da lokacin da fulani suka yi jihadi a kano sarkin kano shi ne imam shi ne alkali shi ne sarki to sarkin kaba ibrahim da ba ya ga abubuwa sun yi masa yawa daga ya kamata a yi imani daban a yi alƙali daban shi na lokacin aka ɗauki babban kakanmu aka yi masa imamu kan cikin wannan zuriya ta mu alhamdulillah ba ta alfahari ba mun samu wanda kake limamin kano limamin kano har zuwa na yanzu mun samu limamai tabbas mun samu kiran da kayi kai da kayi sun ci uku mun samu manyan hakimai guda uku ni ne na uku akwai kakanni na guda uku wannan shi ne matsayin mu kuma zama cewar abin a mu mai martaba farkon kama na yanzu jika ne a wajen mu kwana hudu da tsakanin su da shi

samun ilimin shaida wanda ke wajen mahaifiyarsa shi ma abin da ya gano ke saboda haka muna ƙara godiya da Allah da ya rubuta kuka fito da shi wannan duniya tare da fatan Allah wani ya nan tsaya kan abin da magabatan suka dasa mana shi ne mu koya koya godiya ga mutane tare da sa albarka da nan yaya namu masu karatu da masu hidima ah, muna ƙara godiya ga Allah ƙara godiya kuma ah, ya ƙara yi mana jambo shugabannin mu Allah ubangiji yi musu jambo ya tare mana mutunci mu Allah ya tare mana addinin mu ya tare mana garuruwan mu da ke adamu ah, mun gode kwarai da ta Allah kuma ya maimaita Ba ya maimaita mu kullum mutum kan yi rayuwa gari sa da kullum kake ta addu'a Allah ya maimaita mu da ta mutum da ta mutum kuma ana karewa ana rika kusa ta kabari amma kullum mutum yana buru ya samu wani lokacin da ya rayu Allah ya kafa karshen da kyawun karshe kuma ba mu rayuwa da bakakkiya kyakkyawa gobe alkiyama Allah ya bar akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam bar akan wannan da kullum malaiku za su shaida akan su tsaya sun ta ke da sunna amin kuma yana da muhimmanci da godiya ta wani ya ba alheri ba sauran ne maka ba kullum ya kamata kullum a sai abin da ta ke da ta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب Allah ya saka da alkhairi a kafin mu rufe da addu'a ana tunatarwa kan lokacin sallar idi insha Allah zai zama to karfe takwas da rabi lokacin sallar idi ran da idin ya kama ko talata ko laraba a karfe takwas da rabi insha Allah a nan a filin sukuwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك, سمي إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم اجعلنا من أتقائك في هذا الشهر يا رب العالمين وجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا وجعلنا يا ربنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من أهل شفاعة القرآن القرآن والصيام اللهم اشرح صدورنا بالقرآن ويسر أمورنا به يا رب العالمين اللهم ارفع به ذكرنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحت وأمهاتنا اللهم جاز المحسنين في هذا الشهر بالإحسان يا رب العالمين اللهم جاز من أحسن إلينا في هذا المسجد وفي هذا المجلس الكريم بالإحسان إحسانا اللهم اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا يا رب العالمين وجعلنا من المقبولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في سلم وسلام وأمن وأمان وعافية ورضوان يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين اللهم وفق القائمين بالصلوات في هذا في, في هذه المجالس يا رب العالمين اللهم اجعل اللهم اجعلهم من المقبولين اللهم وفق المعتكفين اللهم تقبل منهم اعتكافهم اللهم تقبل منهم اعتكافهم يا رب العالمين واجعلهم ممن وفق لإحياء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأحينا يا ربنا جميعا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه وأدخلنا الجنة بشفاعته وارزقنا مرافقته في أعلى جنة الخلد يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك سميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهد شباب المسلمين المسلمين واهد نساءهم وعلماءهم يا رب العالمين اللهم وفق أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أنبتهم نباتا حسنا اللهم اجعلهم مباركين أينما كانوا ووجههم للخير حيثما توجهوا اللهم وسع علينا الأرزاق وجعلنا من الشاكرين وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين